Allah ya haɗa kansu ya azarta su da zuriya ta gari Allah ya ije dukkan wata fitina ya amintar da su daga dukkanin sharri sauran gidajen musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara albarka a ciki ‘ya'yan musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara musu albarka Allah ka tarbiyyance su tarbiyya ta musulunci ƙalubale da al’ummanmu take fuskanta na Kalubalen rashin zaman lafiya da harkar daba tsakanin matasa da shaye-shaye muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da matasan da suke wannan harka sauran waɗanda suke da hannu wurin sai da waɗannan ƙwayoyi da ta da hankalin jama'a Allah idan masu shiriwa ne ka shiryar da su waɗanda ba masu shiriwa ba ne Allah kai mana maganinsu. To, mazu'i da za mu tattauna a taƙaice shi ne aure da kuma kasantuwar shi aure ɗan, wato wani ginshiƙi ne ko wani al'amari ne gagarumi wurin tarbiyyar al'umma. wannan maudu'i ne mai matukar girmar gaske kuma yana da matukar faɗi amma a taƙaice duba da ɗan uzurruka, zuwa bayan magariba ina da wani wa'azin a zan taƙaita domin ya zama a an dai ba wa maudu'in muhimmancinsa to shi aure kamar da kowannenmu ya sani shi aure kamar yadda kowannan mai sani ɗaya ne daga cikin wasu muhimman al'amura ɗaya ne daga cikin wasu ginshiƙan al'amura waɗanda dukkanin shari'o'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar gaba ɗayansu in dai Allah ne ya saukar da shari'a to ta zo ta tabbatar da cewa aure tushe ne domin dukkanin shari'o'in da Allah ya saukar sun zo ne gaba ɗaya in ka kalle su su kiyaye abubuwa guda biyar wasu malamai na ƙara ɗaya ya zama shida amma wasu na haɗe ɗayan a cikin ɗaya su ne abubuwan da malamai ke kira da daruriyat ko alkulliyatul khams mana wasu abubuwa guda biyar wanda gaba ɗaya shari'o'in da Allah ya saukar sun zo ne su kiyaye waɗannan abubuwa abu na farko kiyaye addini dukkanin shari'ar da Allah ya saukar ta zo ne da abauta ta ma Allah shi kadai kada a hada Allah da wani a wurin bauta wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut Allah ce mun aiko ma kowace al'umma manzo abu ɗaya manzon ne yake kira zuwa gare shi a bautata ma Allah a guje ma bautar waninsa wannan kaga ya tabbatar da cewa gaba ɗaya manzannin Allah suna kira ne zuwa ga a bautata ma Allah shi kadai kuma a kiyaye wannan bautar ga Allah shi kadai wannan shine ginshiki cikin ginshikan al'amura da Allah ya saukar da shari'o'i gaba ɗaya domin a kiyaye ya zama duniyar Allah kaɗai za a bauta tama, kamar yadda Allah shi kaɗai ya samar da ita ya samar da al'ummar da ke duniya wa anna hadhihi ummatukum ummatan wa'ida wa ana rabbukun fa’abudun. Allah ya ce lalle wannan aƙida ta ku wannan addini naku addini ne guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijin ku ku bautata min ni kaɗai abu na biyu kiyaye rayuwa ya zama ɗan adam ya rayu cikin kwanciyar hankali ba wanda ya masa ta'addanci ko ya yaƙe shi ko ya nemi ya kashe shi ko ya cutar da shi ko ya masa rauni wannan ne ya jawo duka shari'o'in da Allah ya saukar suka haramta kisan kai wannan shine sirrin da ya jawo a musulunci kisan kai yake da matuƙar tsanani inda Allah ta'ala ya tabbatar da wanda ya kisa da gangan Allah ya tsine masa albarka ya kwashe mar albarka har Allah ya ce wa manyan yaqtul mu'minan muta'ammida fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima Allah ce duk wanda ya kashe mummuni da gangan sakamakon sa wutar jahannama kuma Allah ya fishi da shi kuma ya tsine masa albarka kuma ya tanadin masa azaba wadda take mai girma a wani wurin Allah ya tabbatar ma bani Isra'ila cewa idan mutum ya yi kisan kai to kamar ya kashe al'ummar ne gaba ɗaya min ajili zalika katabna ala bani Isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a abu na uku shine a kiyaye dukiya shi yasa musulunci ya ba da dama a yi kasuwanci a yi sana'a amma kuma ya haramta sata fashi da makami kwace zamba da damfara yaudara da can amana domin ya zama an kiyaye dukiyar mutane Allah ya ce wa a halallahu albai'a wa harramar riba Allah ya haramta cin riba ya haramta dukkan wani abu wanda zai bayi zuwa ga cin dukiyar mutum bisa mai bisa haramci sai abu na hudu kiyaye hankali shi sa Allah ya haramta dukkan wani abu wanda zai bayi zuwa ga taba hankali aka hana shan abun maye kwaya da sauran ganye da sauran abubuwa da suke haukatar da mutum sannan musulunci kuma ya umarni ya wajabta a nemi ilimi domin da ilimi ne mutum yake zama mai cikakken hankali don mutumin da bai da ilimi bai da bambanci da dabba da shi da dabba duk ɗaya suke domin duk abin da yake yi dabba tana yi yana cin abinci dabba tana ci yana shan ruwa dabba tana sha yana haihuwa dabba tana haihuwa kuma bai iya bambance mai kyau da mara kyau ita ma dabba ba ta iya bambance mai kyau da mara kyau bai iya bambance abin da zai amfane shi da abin da ba zai amfane shi ba dabba ma ba ta iya bambance abin da zai amfane ta da abin da ba zai amfane ta ba kaga ashe babban abin da ke bambanta dan adam da dabba shine hankalin dan adam ya zama yana da seti na ilimi in ba shi da setin ilimi to shi da dabba duk ɗaya suke to sai abu na biyar musulunci ya zo ya kiyaye dangantaka to wasu malamai na ƙara na shida shine mutunci wasu kuma na haɗe mutunci a cikin wannan na biyar ɗin su ce kiyaye dangantaka da mutunci to don kiyaye dangantaka musulunci ya shara'anta aure domin da aure ne za a kiyaye dangantaka in ba aure ba za a kiyaye dangantaka ba shi sa wannan baiwar al'ummar musulmi ne kadai suke da ita musulmi ne kadai za ka tadda mutum ya san ma'aifinsa ya san kakanninsa ya san ‘yan uwan ma'aifinsa ya san duk wasu wanda suke da alaƙa da ma'aifinsa ya san mahaifiyarsa ya san kakanninsa na wurin uwa ya san ‘yan uwan mahaifiyarsa da sauran duk wanda suke da alaka da mahaifiyarsa idan ka ɗauke al'ummar musulmi akwai al'ummatan da da yawa ba haka bane ko a Najeriya in ka shiga wasu yankuna na kudancin Najeriya musamman kudu maso kudu da kudu maso gabas ina nufin kudu maso gabas yankin ƙasashen inyamurai abinda ya ɗauki irin su inugu anambara imo da sauran waɗannan ƙasashe yanshin kuma kudu maso kudu abinda ya shafi niger delta mana yankin siribas su da sauran waɗannan jihohi da ke wannan yanki za ka tadda mace za ta haihu amma yaron zai taso bai san ina ubansa yake ba ita ma ba ta san inda uban nasa yake ba in ba a yi sa'a ba shi kenan ba zai ƙara haɗuwa da uban ba ita ma ba za ta ƙara ganinsa ba sannan ba ta san suwaye danginsa ba ba ta san a ina yake ba ba ta san a wani gari yake ba haka yaron zai taso bai san waye ubansa ba wani ma haka zai tashi bai san waye uwarsa ba to wannan shi yasa musulunci yace ayi aure domin a kiyaye wannan dangantaka daga nan za mu fahimci kenan aure wani bamban ginshiƙi ne wanda ta shi ne ake kafa tarbiyya gaba ɗayanta idan babu aure to magana tarbiyya ba ta taso ba shi sa za ga waɗanda suka zama almambuzun mana yaran da aka watsar da su a titi idan ba sa'a aka yi suka fada hannu na gari ba za ga gaba ɗaya ba su samun tarbiyya sai su zama fitina da al'umma ɗauki yaran da suke fita ma suke guduwa su bar gidaje ko kuma a yi watsi da su su gudu su bar gidaje je kanan sabon gari suna da daba iri-iri inda suke kwana yaran da ake fi sani da 'yan buyaji za ga yara ne ƙanana wani bai wuce shekara tara wani goma wani sha biyu sha uku amma zai iya zare wuka ya iya yankan mutum sannan guri ne suke kwana kawai a gefen hanyoyi wani ma kusa da bola anan suke rayuwa ba su san meye tarbiyya ba ba su san meye mai kyau ba meye mara kyau wasu daga cikin suka tashi su zama dillalan kwaya wasu su zama masu shaye-shaye wasu su zama barayi wasu zamo masu yankan aljihu wasu zamo masu kwacen waya wasu kuma su koma ayyuka a gidajen karuwai wasu kaga sun koma sai da giya wasu su koma su ne suke harkar ma a raba giyar ga me ya jawo wannan saboda ba su samu tarbiyya ta iyaye ba kuma in ka bibiya za ka samu da yawansu akwai matsala a tattare da auren da ke tsakanin iyayensu shi sa wannan ya yi tasiri hatta a tarbiyyarsu saboda haka daga waɗannan za mu fahimci cewa ashe aure wani babban jigo ne kuma shi wannan aure musulunci ya shar'anta a yi aure ne domin ya kiyaye wasu abubuwa cikin al'umma na ɗaya kamar da na faɗa zai kiyaye dangantaka wanda wannan babban gishiki ne cikin gishikai da musulunci ya zo kiyaye na biyu zai taimaka wurin a samar da alaƙa tsakanin ɗan adam domin shi ɗan adam malamai na cewa madaniyun ne bi tsafi shi mutum ɗan binni ne a ɗabi'arsa ɗan adam da Allah ya yi shi bai yi shi ba ƙauye ba bai yi shi ba gidaje ba abinda nake nufi da ba ƙauye a nan ba wai ina nufin mai zama a kauye ba hatta mai zama a ƙauye ɗan birni ne a tsarin musulunci Abin abinda ake nufi ba a halicci ɗan adam ya zauna shi kadai ba dole sai ya yi mu'amala da wasu shi sa duk wanda ya ce a rayuwa shi kadai zai rayu za ka ga ƙarshe yakan haɗu da ɗayan abubuwa kamar haka ko dai ya haɗu da ɗabi'a ta ƙarshe ya zama zuciyarsa ta buga ƙarshe ya mutu ko kuma ya haɗu da wata ɗabi'a ta jin haushin mutane da ƙullatar mutane domin bai ma'amala da mutane yana gefe kullum sai zama wani abu ya ƙullata a ransa na rashin mu'amala da mutane sai ya zamo bai ƙaunar mutane bai fatan alheri ya same su shi ya manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al-mu'minu ladi yi khalitun nasa wa yasbiru ala ladi la yi khalitun nasa wa la ya sabiru ala a za'um mummunin da yake cuɗanya da mutane yake haƙuri da cutar wasu shi ne mafi alheri fiye da mummunin da baya cuɗanya da mutane kuma bai haƙuri da cutar wasu to kaga kenan ɗan adam ba a halicce shi ya rayu shi kaɗai ba tun daga tsarin halittar ɗan adam domin da Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salam da Allah ya tsara ya zama ya rayu shi kaɗai da sai a shi shi kaɗai amma nan take aka halitta masa mata wadda zai zauna da ita kaga nan sai suka zama mai su biyu daga nan ko bayan an sauko da su daga aljanna an kawo su duniya sai Allah ta'ala kuma ya fara ba su mai zurriya wannan shi ya tabbatar da cewa kenan ɗan adam an halicce shi ne domin ya cuɗanya da mutane to shi sai Allah ya haɗa alaƙar ɗan adam da al'umma ta ɓangare biyu wannan shi ne tushen alaƙar ɗan adam kamun sauran alaƙoƙi su biyo baya Allah ya faɗi wannan alaƙa a cikin suratul furqan wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra yace Allah shine ya halicci ɗan adam daga ruwan mani. sannan sai sanya masa nasaba ya sanya masa kuma surukuta. sai ce ka ya tabbata mai cikakken iko a nan za mu ga babbar alaƙa da Allah ya fara kulla wa ɗan adam su ne waɗannan alaƙoƙi guda biyu nasaba dangantaka ta jini kenan sannan kuma dangantaka ta surkayya ko surkuta ko a ce dangantaka ta surkai kuma dangantaka ta farko da ɗan adam yake fara fuskantar ta wanda daga cikinta ne yake koyan mu'amala da mutane ita ce dangantaka ta nasaba daga sanda aka haifi ɗan adam saboda Allah ya tsara aure in ya farka idansa ya buɗe mutum biyu yake gani su ne yake fara alaka da su kuma na farko yake fara gani kamun na biyu na farko ita ce uwa ita yake fara buɗe ido ya gani sai dai idan mutuwa ce kuma ko ta mutu wanda zai fara buɗe ido ya gani wadda take rike shi kaga dai har yanzu wata uwa ce yake gani da ita yake fara alaka sai zama ita kaɗai ya sani bai san kowa ba sai ita shi sa akwai jaririn da har yanayin ɗaukan ma'aifiyarsa yana ganewa yana faɗawa hannun wani zai ta ihu amma uwarsa na ɗaukansa zai shiru saboda mai saboda ita ya fara sani a duniya bai san kowa ba sai ita ita ya yarda da ita ita ya amintu da ita me yasa saboda dukkanin bukatuwarsa a lokacin zuwa gare ta daga gare ta yake samun abin da zai ci daga gare ta ne yake samun imi domin za ta lullube shi a lokacin da yake cikin jin sanyi daga gare ta yake amintuwa daga tsoro saboda idan wani abu ya faɗi ya yi ƙara yana firgita in ya tsala ihu in ta zo ta riƙe shi ta rungume shi ta rarrashe shi zai shuru saboda haka da ita yadda bai amince da kowa ba sai ita shi sa wani lokacin in uwa ta fi kulawa da kyau da shi yaro za ga ya ce saboda bai yadda ya je gurin wani ba bai amintu ba ne yana ganin kamar wancan akwai wani abu na cutarwa a tattare da shi sai na biyu shine uba shine shi kuma wanda zai fara gani na biyu a tattare da shi ba don komai ba saboda na farko wani lokacin uba na ɗaukansa yana jin muryarsa wani lokacin suna tattaunawa suna hira da mahaifiyarsa saboda haka a nan sai ya gane waɗannan guda biyun ya fi kusanci da su fiye da kowa shi sa za ka ga wani yaron in ba babansa ba in ba mahaifiyarsa ba ba zai taɓa yarda da kowa ba a lokacin da ya taso yana ƙarami saboda wannan dangantakar ta alaƙar da su ta fara daga nan sai alaƙa ta tafi kan ‘yan uwansa ƙannansa in yana da su yayyensa tunda yana ƙarami yayye shi ma sai fara alaƙa da su daga nan ya ƙara faɗaɗa wannan dangantaka yanzu a gidan yana da alaƙa ta nasaba har guda uku ya san uwa ya san uba ya san yayyansa daga nan sai alaƙa ta ƙaru zuwa ga kakanninsa musamman lokacin da aka ɗauke shi aka kai shi ko yaye ko aka kai shi ya je ya kwana biyu a gidan kakanninsa yana ƙarami a nan zai ƙara faɗaɗa tunanin cewa yanzu alaƙar ba ta tsaya iya uwa iya uba iya yayyensa ba yanzu alaƙar ta ƙaru zuwa ga kakanninsa na gurin uwa kakanninsa na gurin uba mazansu da matansu haka daga nan ya ƙara tunaninsa ya ƙara faɗi to daga nan dangantakar sai kuma ta fada zuwa ga sauran dangi shine yan uwan uba da yan uwan uwa kaga kawunnansa kenan da kuma ammominsa ko baffanninsa. daga nan kaga daga nan alaƙar ta yi faɗi duk abin da ya haɗa wannan dangantakar ba abu ɗaya ne na saba ita ta haɗa wannan inda ba nasaba duk waɗannan abubuwan ba zai haɗu ba to daga nan sai ya zamo duk waɗannan ya san su in ya fara wayo zai ce zan je gidan gwaggwawanci zan je gidan kawuwa ne a hutu na gidan kawuwa ne zan je in yi shi yasa ba daidai ba ne a irin wannan lokacin uwa ta riƙe ɗa uba ya ƙanƙame shi daga shi sai shi bai ba shi dama yana zuwa guraren ‘yan uwansa wani lokacin yana kwana ko yana wuni, domin ba zai san muhimmancin wannan alaƙar ba. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Ummul Fadli mahaifiyar Ibn Abbas ta barin barinsa ya zo ya kwana gidan annabi. Me ya sa, saboda yana da dangantaka da annabi, yana da dangantaka da matar manzon Allah maimunatu. ita maimunatu bintul haris al yar uwar mahaifiyarsa ce ummul fadli lubaba bintul haris al kaga ibnu abbas yana zuwa gidan annabi ya kwana a ɗakin na na maimunatu sannan manzala yaya yake gurinsa domin abbas yayan mahaifin manzan Allah ne da alaihi sau saboda kaga kenan ya zo gidan yayansa kuma ya zo gidan gwaggwansa yakan zo ya kwana a gidan manzan Allah har ya koyi yadda annabi yake sallah da daddare kaga na ɗaya ya koyi ibada na biyu kuma ya ƙara ƙarfafa wannan dangantaka wannan shine dalilin da ya sanya kuma ‘ya'yan na na fatima sayyidina al-hassan da al-husayn suka fi zama gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kakansu ne hatta kai manzan Allah yakan fito ya sallah yana ɗauke da alhassan ya zo masallaci ya yi sallah tare da alhassan kai wata rana ya taɓa jan sallah a wata sujjada sai aka ga ya daɗe wannan sujjada bai ɗago ba ya daɗe ya daɗe mutane suna sun daɗe a sujjadan nan sannan ya ɗago bayan an yi da sallah sai suka ce ya wata sujjada a cikin sallar nan fa ta daɗe baka ɗago ba me ya faruwa a yi aka yi a'a ai ɗana ne ya mai da ni doki ya mai da ni abin hawa saboda da annabi ya yi sujjada sai alhassan ya tsalle ya hau gadon bayansa ya mai da shi doki ba kamar yadda muke yanzu ba uwa sai ga wai ɗaya hau bayan ta suna sallah sai ta ɗago shi kawai ya faɗi ya fasa baki ko ta ɗama dundu wannan ba daidai ba ne kina kore wannan shaƙuwar da wannan alaƙar ta tsakaninku shi ta sai manzo ce to da ya mai da ni abin hawa ni kuma ban san in yanke masa jin daɗin sa saboda haka sai na ci gaba da tasbihi na sai san da ya gaje ya sauka sai na dago kaga wannan me alaka ce gagaruma haka nan ba wannan kaɗai ba yana hudu ba a sallar juma'a alhassan ya taho ya shigo masallacin yana karami yana ihu ya ga kakansa akan mambari yana faduwa a tsakanin mutane manzan Allah shakkowa ya daga kan mambarin ya bar hudu ba ya je ya kamo shi ya ɗauko shi ya kawo shi gefensa a mambari ya ajiye sannan ya juya ya ci gaba da hudu ba har ma ya faɗi waccan aya ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai 'ya'yanku da matanku fitina ne ma'ana yana nufin jarrabawa ce gashi na bar abin da nake na ɗauko shi ya biye shi je sannan sanai ci gaba da da hudu ba yakan ɗau jikanyarsa 'yar gidan zainab umama zainab yarsa yayin na na fatima sunanta umama yakan riƙe ta a masallaci yana jan shine shi ne liman sai ya sa hannu na dama ya riƙe ta a haka idan ya yi ruku'u zai ruku'u da ita tana riƙe da shi a hannunsa idan ya ɗago zai tafi sujjada sai ya sa hannu biyu sai ya ajiye ta gefe sai ya sujjada in ya gama sujjadarsa guda biyu zai miƙe sai ya miƙa hannaye guda biyu sai ya ɗauke ta sai ya riƙe kuma yana limanci a masallaci wannan kaga ya nuna ko mace tana sallah na mata ihu kawai ta sa hannu ta ɗauke ta ta riƙe ta ba laifi ba ne a nan in ta yi ruku tana riƙe da ita in ta sai sujjada ta miƙa hannu ta ajiye ta in ta gama sujjada za ta miƙe ta ɗauko ta ta riƙe wannan bai lalata mata sallah ba wannan ayyukan da kai babu wani ba tattare da ita wannan dai yana nuna wato an samu wata alaka shedan ya samu wannan gagarumar alaka to daga nan sai wata alaka ta fado ba ita ce waccan ta biyin ba amma dalilin yaduwar waɗannan abubuwan to sai waccan alaƙar ta shigo dama na ce akwai alaƙoƙin da za su shigo alaƙar da za ta shigo a nan alaƙa ce guda biyu dangantaka ta farko maƙota daga nan sai ya tsallaka zuwa maƙotansu sai san suwaye na nan suwaye na nan yana da alaƙa da 'ya'yansu yana da alaƙa da su musamman idan maƙotakar tana da aminci kuma ana yin maƙotakar ne saboda Allah daga nan kuma sai wata alaƙa ta biyu ita ma a nan ita ce alaƙa ta abokai da ƙawaye in na ce abokai da ƙawaye ba nasa ba abokan mahaifinsa abokan ko ƙawayen mahaifiyarsa domin daga nan zai san suwaye ƙawayenta suwaye aminanta ya san suwaye abokansa suwaye aminansa za ga idan amintar ma ta tsakani da Allah ce zai iya zuwa gidan aminin babansa ya kwana ko ya gidan aminiyar ma'aikiyarsa ya kwana duk ba wani abu bane me yasa dangantaka ta yi faɗi wannan dai yana nuna mana faɗan adam ba a nice shi rayu shi kadai ba shi za duk wanda kaga ya ware ya ce shi kadai zai rayu to kawai ɗauke shi wani ƙaramin mahaukaci ne domin sannan a hankali ko dai ya zama mahaukaci ko ya zama ɗan ta'adda ɗayan biyu za a yi ko dai ya taɓu ya zama taɓaɓɓe ko kuma ya zamo mai jin haushin al'umma mai kai ma al'umma farmaki kaga ya zama dan ta'adda to sai babbar alaka ta biyu da ayat ta faɗa shine irin surkuta to bayan duka waccan alaƙar da na yi bayani alaƙar surkuta za ta biyo baya yanzu kaga shi kaɗai ya girma ya yi karatun firamare ya yi sakandare ya je kwaleji ko ya tafi jami'a da komai yi masa aiki yanzu ya fara yi wa kansa ya nemi abin yi ya fara to daga nan kuma yanzu duka waɗancan alaƙoƙin yanzu kuma ba za su iya cike wani gurbi a rayuwarsa ba sai ya samu wata alaƙa kuma guda ɗaya wannan alaƙa ita ce alaƙa ta surkuta to daga yanzu kuma a nan yana neman kuma kulla wata alaƙa da ita ce zai samu cikar kamala amma duk waɗancan alaƙoƙin yanzu har yanzu sun bar wani gurbi a rayuwarsa alaƙa ta me shine aure to daga nan ne zai yi ƙoƙarin neman abokiyar zama da za su zauna neman abokiyar zaman da za su zauna to daga nan kuma in ya samo abokiyar zama to alaƙa za ta ƙara ƙaruwa shi ne wannan dangantaka za ta biyo ta surkuta sanda ya samu abokiyar zama tun misali daga shi sai ita alaƙar ta ce tun yana ɓoye-ɓoye duk da yanzu ba a wannan ɓoye-ɓoyen yanzu matasan yanzu da 'yan mata dare suke faɗa har ma wai kan ji ana cewa budurwa sai ta zauna da babar ta wai suna shirin saurayinta ni da ban taɓa gani ba amma an gaya min an ci haka na faruwa amma dai ba na jin shi saurayi yana zama da babansa su budurwa budurwarsa ba na jin wannan zai to amma da ko in ce a 'yan shekaru baya kaɗan za a gaba a yin wannan hatta kai a baya za ga uwa za ta iya cewa ɗansa wai kai na ji shuru in yake kamar yaya eh to kai na ji shuru don ba na manta akwai wata uwanmu Allah ƙara mata lafiya muna zaune wani majalisi da muke zama ba ma komai musulmi muka karatu muka gama sai kuma mu haushi da kurin gurin zama ne duk bayan sallar isha muna zama ran da ba za mu je mu koyar a islamiyya ba misali kamar alhamis juma'a saboda dadin mun koyar a islamiyya to ana hira ita wannan uwar tamu kofar gidan ɗaya daga cikin amini na ne da ta gaji kawai wata rana ashe muna hira zama take yi tana jin me muke tattaunawa sai ta leko ta ce wai ku tukuna in muku tambaya ni ban taɓa jin a nan wani ya yi zancen budurwa ba fili zancen karatu za ku ci ku ku yaushe kuke zo mu samu jikoci to kaga da su iyaye aka suke to amma ɗayan yanzu ba haima an gaya musu ba haka yake na yanzu ba a faɗa musu saboda zamanin ya juya yaro za ga ɗan ƙarami suka ya ce maka aure zai ɗan ƙanƙanin yaro suka ya ce aure zai da ko sai ka tadda mutum har ya gama jami'a bai da budurwa bai kula kowa kuma wannan ban san menene ba ko kuma saboda yanayin duniyar dama ta zo tafiya gudu take yi don ko girman dan adam a yau za ka ga nan da nan ne ya girma yadda ka san wannan kaza bulora take girma haka yara suke girma yanzu cikin gaggawa yanzu nan kana ganin yaro shekara uku shekara hudu shekara bakwai bayan yan shekaru kawai sai ka ji an yi mamaki an taba kawo min wani katin ɗaurin aure kwana-kwanan nan na wata yarinya kawai ni abin da na faɗo min uwarta nake tunani sanda nake ajiye ta a gabana ina koyawa. ita uwar yar mai tsitsiya a gabana wai an ce wai ya za ta aure shi za abin yake ban mamaki sai na ga to yaushe uwar ta girma da kuma har aka ce sai aka ce malam kaga yan dai nace ban ganta ba to sai da na zo ɗaurin aure sai aka kirawo yar ta gaida ni sai na ga ai wannan ni kaina na ta iya goya ni kaga ashe nan ta cancanci a mata aure kaga rayuwar gudu take yi to wannan dangantakar in ta samu a farko tun suna su biyu iyaye za su shigo da iyayenta da nasa yanzu baka cokan ya ɗauko wata dangantaka ya ƙara liƙawa da ina da waccan dangantakar tasa sannan kuma ya liƙa alaƙan nan da 'yan uwansa waɗancan gaba ɗaya da na yi bayani da kuma wannan gidan da ya ɗauko wannan yake zai aura saboda haka daga nan an ƙara samun mai 'yan uwantaka waɗannan yanzu sun tashi daga mai daga wasu bare dalilin wannan auren ya ɗaya da aka aura daga nan sun zama mai 'yan uwa kuma wannan dangantakar ta aure tana da matuƙar muhimmanci duk da yanzu ba mu cika ɗaukar ta da muhimmanci ba dan wannan zamanin da muke ciki ne wani a ga siriki ɗake nan ya je wai ya zagi sirikinsa wala ana samu ya zage yi, zagin ɗiba tsaman nama in magana ya dan ya bani ya wanda mu kalli wani kyakkyawan misali a matan manzana akwai jiwariya. bintul ari Allah ya kara masa yarda ummul mu'mini juwairiya sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta gaba ɗaya danginta kafirai ba musulmi ko ɗaya manzon Allah ya kama ta a wurin ya saboda haka ya yanta ta ya aure ta ta musulunta ku duba ƙarfin dangantaka ta surkuta dalilin aurenta da annabi yayi danginta da ƙabilarta da aka kama a matsalin fursunonin yaƙi suna bayi a hannun sahabbai gaba ɗaya sahabban annabi suka yanta su suka ce ba zai yi mu ci gaba da riƙe dangin annabi suna bauta a ƙarƙashin mu ba ƙabilar ta ba wai dangin ta ba na jini me yasa saboda annabi ya ya aure ta kaga suna kallon wannan ƙarfin alakar da ƙarfin dangantaka ka duba sanda manzala ya hijira ana karantawa a tsira cewa da ya sauka madina ya sauka gidan kawunnansa ko unguwar kawunnansa banin najjar a haƙiƙa banin najjar ba kawunan annabu ba ne domin mahaifiyar manzala ba 'yar madina ba ce nana amina ba mutuniyar madina ba ce 'yar makka ce ta fito daga bani zuhura ba kabilan madina ba ce to me yasa ake cewa kawunansa a'a nan kakansa ne abdulmuttalib ba ba nan babansa ba nan kakansa abdulmuttalib kaga baban mahaifinsa to mahaifiyarsa yar madina ce yar banu jiya. to amma wannan karfin dangantaka dalilin wannan auratayyar ta sa shi kansa annabi da yake jika in ya je can kawai ta suke ɗansu ne ya je gida sai aka ce ya sauka gidan kawunansa kaga ashe kenan wannan dangantakar ta aure tana da matuƙar muhimmanci shi za mazala ce mafi alherin abin da mutum ya kamata ka girmama shi a kai ya ce ko yan uwarsa mana mutumin da ya baka yarsa to ya cancanci ka mutunta shi ka girmama shi mutumin da ya dau yar uwarsa ko ƙanwarsa ce ya aura ma ko ya sanadiyar aka aura ma ya cancanci ka mutunta shi ka daraja shi ba ka wulakanta shi ba saboda mai dangantaka ce mai ƙarfi to daga nan kuma bayan an ɗauko ta ta zo gida to ne kuma za a yi ƙoƙarin a gaya za a yi a kafa tarbiyya kaga kai tsaye aure yana da alaƙa da tarbiyya gaba ɗayanta idan waɗancan dangantakar da ne magana dukkaninsu suna da alaƙa mai kyau yadda aka ce a yi to wallahi duk zuriyar da aka samu za ka ga ta zama ta gari amma idan duk wannan dangantakar da na yi bayani ba ta gari ba ce ko ba a kulla don Allah ba to duk zuriyar da za a samu za su ba da matsala to wani abubuwa ne suke jawowa su waɗannan alaƙoƙin su zama na gari wani abubuwa ne suke ba da matsala a gurguje na farko ya zama waɗancan ‘yan uwantakar da aka ƙulla shi da ma tsakaninsa da mahaifi da ma'aikiya. ba yadda za a ce akwai wata alaƙa ta rashin ƙauna a nan ni ban yadda uwa ba ta ƙaunar ɗanta ba ban yadda uba ba ya ƙaunar ɗansa ba saboda da yawa ‘ya'yan zamani yanzu ka ji wata ta zo ta ce maka ni umma na ba ta ƙaunata an sha wata sun sha min ƙara wata ta zo ta ce ba ba ta bani ta tsane ni ni kai mana tsakani da ita nace uwar ta ce tace eh nace amma ma kuka ce ya ce ko ko kwaya kika sha tace a'a to malam ba ni da ni sai dai ta hantare ni sai dai ta zage ni duk abin da ni ban yi daidai ba nace akwai abin da kike yi zai ki tunani ba zai taba yiwa uwa ta kidanta ba sai dai ta halin halinsa ko ta bi ɗabi'unsa saboda kaga alakar uwa da ɗa ko uba da ɗa wannan dama alaƙa ce ta gaskiya da gaskiya in ka ga an samu kiyayya to an samu bambancin addini in ya zama misali shi ɗan musulmi ne uwar ba musulma ba ko ɗan musulmi ne uban ba musulmi to wannan ƙiyayya ta addini zai sa ya tsane shi kamar yadda kowannen mu ya san kissar Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair yana ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa jin daɗi a Madina a Makka saboda uwarsa buloniya ce ta fi kowa cikin mata masu kuɗi a makka in ba khadija ba wasu na ganin mata ɗaran mana na khadija masu annabi kuɗi a makka a wannan lokacin mana mace ce wadda take business babban yar kasuwa kuma sai ya zama musa ɗan gata ne a wurin uwar duk abin da yake so kawai na dukiya ɗiba yake yana amfani da shi kai hatta kai matasa a makka a lokacin matashi so yake a ce yana abota da mus'ab saboda shi ma zai dangwani arziki amma duk irin wannan gatan lokacin da ya zo ya musulunta sai uwar ta kore shi ta kwace duk abin da ya mallaka na dukiyar ta kai mus'ab sanda ya yi shahada a yakin uhudu bai da abin da za a yi masa likafani sai gwado mayafinsa guda ɗaya a duniya shine rigarsa shine wandansa in aka jawo aka rufe kansa sai kafafuwansa su fito in aka jawo aka rufe kafafuwan sai kan ya fito sai mazala ce ku rufe kan da sauran jikin kafafuwan ku nemo ganye ku zuba abin da shi bai da likafanin da za a sashi kaga wannan wata alaka ce ta jawo wannan kiyayyar ita uwar tana ganin dole sai ya ban musulunci shi kuma yace bai ban musulunci ba ta ce to ya bar dukiyar ta ɗauka dukiyar ya dame shi ya tattara dukiyar ta ya bambata ya zauna bai da komai saboda addini to wannan ana iya samun wannan wannan kuma dama ba matsala ba ne amma ba zai yiwu a ce uwa ba ta kaunar ɗanta ko ƴarta ba ko uba ba ya kaunar ɗansa ko ɗansa ko ƴarta ba amma sauran dangi wanda na buga misalai da su to nan idan sun kulla wannan dangantakar da alaƙa saboda Allah to za a samu kyakkyawan sakamako dan akwai waɗanda suke kulla alaƙa ba saboda Allah ba musamman a wannan zamanin za a ga akwai wanda a dangin 'ya'yan wani kawai ake so banda 'ya'yan wani ina jan ana samun wannan dalili saboda wani yana da kuɗi wani kuma irinmu ne ya ayi wannan bai da kuɗi saboda haka idan 'ya'yan wane suka zo to su za a ja a jika amma in 'ya'yan wane suka zo sai a daka musu tsawa a kore su akwai yaron da ya taɓa zuwa ya same ni yaro ne ƙarami ya ce malam menene hukuncin wanda ya yanke alaƙa da dangin babarsa gaba ɗaya ta alaƙa ta abada ya nace wannan wace irin magana ce ya ce a'a malam an sa nake so nace gidan ku ɗaya gaya mun me ya faru labarin da yake bani dangin mahaifiyarsa ko 'yan uwan mahaifiyarsa sun nuna alaƙar ba su ƙaunarsu ba sa ƙaunarsa kaga yana ƙarami har ya fara ji a ransa bari ya yance alaƙa tsakaninsu da su har abada to kaga wannan ba su kulla waccan dangantaka saboda Allah ba an kulla dangantaka saboda Allah da ƴaƴan mai shi da ƴaƴan mara shi dukka ɗauka ɗaya ne kuma abin da baka sani ba shine wannan ƴaƴan mara shi din gaba suna iya zama su kuma ƴaƴan su ne masu shi wannan kuma ƴaƴan mai shi din nan gaba suna iya zama ba su da shi to kaga tun daga nan kun tarwatsa zuriyar domin waɗannan jikokin na nan ba za su taimaki waɗancan ba kaga akwai matsala wannan shi ya jawo da yawa yanzu muke fuskantar ƙalubale. amma wallahi a da ni na riski lokacin da in mutum zai aurar da ɗa ko ya musamman ya mace wallahi bai damun kansa bai damun duk da rayuwar akwai sauki a lokacin amma bai damun kansa yan uwa ne za su haɗa duk abin da za a yi wannan zai sai wannan wannan ya sai wannan wannan ya sai ko bai da ko silai za ka samu mutum ya shekara biyar bai da aiki amma wallahi tallahi bai rasa abin da zai ci a gidansa ba bai rasa abin da za a yi sutura ba a da ba fa yanzu ba da nake magana amma tun da muka ruguza wannan dangantakar aka daina wannan alaƙa saboda Allah yanzu shine za ga mutum zai aurar da ya zai ga da ya tashi ta ina zai fara ta yaya zai yi wannan kayan katakon ina zai nemo su me yasa saboda yan uwan ba ruwan kowa da shi saboda an gina dangantakar ne ba saboda Allah ba kuma ba don haka Allah yake a ta ba saboda Allah Allah yake a ta abu na biyu da zai sa abin ya ɗore ya zamana duk wanda ya yi ba daidai ba to a cikin manya a wannan dangantakar za su yi masa faɗa a nuna masa daidai ba wanda wannan shi zai sa ya gyara sai alaƙa ta ci gaba da tafiya musa ya zama yanzu ba haka ba ne idan wanda ake so ne ba daidai ba sai a in wanda ba a so ne ba daidai ba shi kuma sai a yanke hulɗa da shi kai wani lokacin kuma sai manya su ja baki su shiru, kowa ma ya abin da ya ga dama daga nan sai wannan family ya tarwasa abin da zai ba ku sha'awa shine idan ka ɗauki waɗannan ƙasashen namu na yammacin afirka wannan renon faransa musamman ƙasar mali domin ita na fi sanin abubuwa ina da alaƙa da wasu da yawa a ciki wanda mun yi karatu da wasu ƙasar mali wani ɗan mali amini na tabbatar min da cewa za ka ji a sunayensu akwai wata dangantaka da ake fara faɗa sana a faɗi sunan mutum za ka ji an ce da mutum ko sisewa ne ko a ce tiraware ko a ce koni wannan sunan sise sai a ce ibrahim to sunansa ne ibrahim ɗin sise sunan a'ilarsa ne kamar yadda mu a nan an za ga kamar ɗan tata kowa ya yi abu zai ce ɗan tata kowa ya yi abu zai ce zimit misali a cikin birni na san akwai wani family da ake cewa zimit duk wanda ya zai danganta da wannan abin to su ma duk haka ya ce min duk garin da ka sauka in dai kai sunan ka sisi to wannan sisin shine ku ko baka san kowa za ka ce waye sisi a garin nan an ka ce wani ya ka ce kawai in ka je ka ce suna na sisi wani kawai zai baka gurin zama ka zauna saboda tushen ku ɗaya dangin ku ɗaya kakan ku ɗaya kaga an kiyaye wannan mai dangantaka kuma duk wanda ya ba daidai ba sai an azabtar da shi sai an mai sai an masa faɗa to in ba a samu wannan ba shi ma za a samu matsala abu na gaba ya zamana kar a nuna bambanci tsakanin iyalin wane da wane wanda yanzu shi ma ana samun matsalar nan akwai wanda wannan shi aka fi so to matarsa sai ta zama 'yar gata wannan shi kuma ba a son sa matarsa ma an fitar da ita daga dangi wannan duk yana faruwa casis da yawa irin wannan suna zuwa gabanmu da gaban sauran malamai duk suna ganin irin wannan kai akwai uwar da ta saka ɗanta gaba ta ce kawai sai ka saki wanci kuma a duk surukanta ba mai mata biyayya irin wancan ɗin kawai sai ya saki wanci aka je aka tambaye ta mai dalili ta ce kawai ba mun ba kawai ba ta yi mata ba amma shi ta yi masa ayi meye dalili ni ba ta mun ba kawai ba ta miki biyayya ta ce a duk kai na ba mai biyayya irin ta tana cin mutuncin ki ko ɗaya me dalili ba ta yi mun ba to kaga anan iyaye ku ji tsoron Allah anan kuma irin wannan umarnin ne in uwa ta ba da umarni ga ɗa ta ce saki matarsa a irin wannan son zuciyar ba zai saka ba kuma in ta tsini masa ba zai kama shi ba wannan shine ka'ida a shari'anci wani ya zo gurin imamu ahmad ibn hanbal ya ce babata ta ce sai na saki matata kuma babu laifin komai sai imamu ahmad ya ce kaka saki ta da ya faɗa haka sai wasu cikin almajiran imamu ahmad suka ce ah, to ya imamu ya za ka yi da hadisin abdullahi dan umar da umar ya abdullahi dan umar ya auri mata umar ya ce sai an saka kuma ya je gurin manzala manzala ya ce bu umarnin baban sai saka sai ma ahmad ya kalli wancan mai magana sai ce babanka umar ne yace babanka umar ne wannan magana da ya faɗa cewa babanka umar ne shekul islam ibn taymiya da ya kawo kisar a fatawa sai ce abinda Imam ahmad ya ce nufi shine duk wanda ya san waye umar ya san ɗabi'u da alayyar umar haka kurin umar ba zai ce abdullahi ya saki mata ba don son zuciya sai idan wannan matar ba ta bin dokokin ubangiji wanda ya san waye umar ya san haka kawai saboda san zuciya richard ke ta ba sai dai tana yin wani abu da ya saba umarnin ubangiji to anan dole ce a da ita ce to akan haka idan uwa ko uba suka ce ɗaya saki mata kuma ya zama kawai a gwaran san zuciya ne ba saba umarnin Allah take yi ba suka ce anan ba zai biyayya ba amma in ya zama abin da suke yi saba umarnin Allah ne to anan kuma in bai yi biyayya ba ba zai ga da kyau ba domin su ma uwa da uba din suna ƙarƙashin dokar bin Allah ne da bin annabi sallallahu alaihi wasallam to da yawa wannan yakan jawo matsala a ƙarshe idan aka samu irin wannan tasgarar to shi ne ake rasa tarbiyya amma matuƙar an samu kiyayewa da wannan alaƙar to wallahi tarbiyya za ta kyau ba don komai ba saboda in baya gidanka yana gidan gwaggwawanci ana kula da tarbiyyar in yana gidan wanci ana kula da tarbiyyar in yana gidan wani ana kula da tarbiyyar amma yanzu mun kai wani zamanin da mutane ne danginka ne na gini amma ba ka son ɗanka ya je gidan wane ya kwana ba haka ba ne saboda kana tunanin me zai iya faruwa ko saboda babu tarbiyya kuma mai yiwa ka yi yunƙuri ka magana a gyara ya gagara saboda ba a kiyaye waccan alaƙar an ba ta tsari yadda musulunci yake a tsara ba to a irin wannan ne in aka zama za a samu matsala to kai sai ka jaye gefe ka yi ƙoƙarin gina tarbiyyar taka zuriyar domin karka batta ita ma ta bi can ta lalace domin ta bi can za ta iya mai lalacewa a yanzu haka akwai wani cin da ya zo gabana yarinya ce tana gidan ɗan uwan mahaifinta tana zuwa makaranta daga baya da aka zo aka ɗauke ta aka kai ta dangin babanta tun da aka kai ta bata ƙara zuwa makaranta ba kai ba ma wannan ne mafi ban tsoro ba da yarinyar ta dawo banda ashar yadda ka san ba ma gujiya yarinyar ba bata fi shekara bakwai ba amma duk wani mugun ashar mummuna ta iya me dalili sai aka ce ai gaba ɗaya 'yan uwan babarta banda ashariya ba abin da suka iya to ya ila na, ya za ka ba wannan jirgin ta zauna ta hutu ba za ka bata ba domin kamun ta dawo ta koyi ashar wajen gudanawa. kuma kamun ka raba ta da shi akwai matsala saboda shi yaro in ƙwaƙwalwarsa ta ɗauki wata ɗabi'a ta riƙe karatu shi ta ake son wanda zai koyar da ƙananan yara misali ƙur'ani ya zama ƙwararre ne ba yadda muke yin mu da ko ɗan dagaji a haɗa shi da yara a'a ƙwararren alaramman makarantar shi ya kamata ya koyar da waɗannan yaran domin yadda lafazin da zai faɗa ya furta za su rike shi da kyau amma in ba haka ban aka samu ɗan dagaji ɗan dagaji sai zama suna furta ba daidai ba to kamun ka sauke su daga kan wannan tunanin ba ƙarami ba ne saboda shi a lokacin ya ɗauka malaminsa ba sama da shi ina da yaro ƙarami lokacin yana ƙarami wata rana ya zo yana karatun ƙur'ani ba daidai ba sai na kalle sai na ce ba daidai ba ne sai ɗaya sai kalli yin haka sai ci gaba da karatu na ce ba daidai ba ne sai kalli ni sai ce ba haka malam wane ya koya mu ba abin da yake min kenan ba haka malam wane ya koya mu ba kuma kai ai baka kai malam wane ba saboda shi imanin su kenan malam wane ne ya daidai kaga anan dole ka koma ka bincika malam wane nan daidai yake faɗa ko ba daidai yake faɗa ba in daidai yake furtawa shi kenan wannan kuskuren bakinsa ne sai ka an karar da malam wani in ya zo makaranta sai ya sa shi ya karanta gurin sai gyara masa shi kenan an warware matsala na taɓa ba da labari na bi wata islamiyya da daddare a nan cikin riminci ba ina tafe sai na ji wani malami ya dage yana koyar da yara hadisin isra'i akwai wani kissa ta wannan kogunan guda biyu da manzala ya gani a sama da shi da jibrilu na arani za'irani wa na arani batina yace amma na aran az-za'iran fal furat wan nil wa amma na arani batinan fa na arani bil janna to wannan al furat wan nil sai da malamin yana fassara musu kogin furanto da Milo. kogin furanto furatu nil kogin Milo. an na wuce sai na dawo na tsaya na shiru na ƙara kasa kunne na ji da kyau haka yake faɗa to sai na ce kaga ba za ka ji kai magana kuma yara ne ƙanana sun dage sai yi suke to kaga yaran nan raba su da wannan ba ƙaramin aiki ba ne abinda ne kawai sa hanai aka nemo shugaban makarantar na ce ne koyar da kaza ɗin nan ba daidai ba ne a je a gyara amma cikin dabara a sanya za a gyara wa yara to amma fa kamun su daina faɗin faranto da milan nan fa za a je haka wani ya zo yana karantarwa hadisin mu'aza ma balul a'id taqbi wa la taqbi sala ma balul a'id kaga ai tambaya ce me yasa matan da kike al'ada kike rama azumi ba ta rama sallah shi kuma da ya fassara ma balul a'id sai ga musu ce ma balul a'id idan mai aila ce fitsari to kaga shi ma wannan sauce su daga wannan ba karamin abu bane to shi sa in ka lura wannan alaka tana da matsala to ka killace yaran shi sa ko dangin uwarsu ne wani gida ya zama ba tarbiyya kai kuma a lokacin kake gina tarbiyya wallahi ka ba su ka kalli wancan dangantakar anan kalli kuma tarbiyyar yaran su mun anan shine babban maslaha to da haka ne auren zai yi amfani ya gina tarbiyya yana roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a auren da za a yi Allah ya bada zaman lafiya